بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa da ku a wannan majalisi na goma sha tara daga cikin majalisar tafsiri wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na bilal bin rabah a birnin katsina a wannan rana ta 22 ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya yi daidai da bakwai ga watan jun na shekara ta 2018 idan ba manta ba a darasin da ya gabata na jiya mun tsaya gurin da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u ya ku waɗanda kuka yi imani la ta ƙono ra'ina kada ku ce da annabu sallallahu alaihi wasallam ra'ina ma'ana kar ku yi amfani da ita a matsayin ka jira mu ko ka dakace mu ku yi amfani da kalma unzurna kamar yadda muka faɗa duk da cewa da kalma unzurna da kuma ra'ina duka guda biyun suna ɗaukar dakata ko kuma ka jira mu amma saboda kasancewa kalmar ra'ina tana ɗaukan mummunar kalma wannan yana daga cikin dalilan da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam aka hana a yi masa amfani da ita kuma daga cikin tarbiyyar da za mu amfana da ita shine duk lokacin da ya zamanto mutum zai yi magana da mutane to ya nisanci kalmar da take ɗaukar sama da ma'ana ɗaya يلا يتشوى ما يود الذين كفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله سبحانه وتعالى يكتب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب waɗanda suka kafirce daga cikin ahalul kitabi yahudu da nasara ba sa fatan walal mushrikin haka nan mushrikai ma ba sa fata ayyuna zala alaikum min khairin min rabbikum ba sa fatan Allah ya sauka muku da wani alkhairi daga ubangiji mana sun fito duk annabawan da za a aiko to ya zaman to an aiko su ne a cikin banu isra'ila in ma za a aiko a waɗanda ba banu isra'ila ba to a aiko daga manya-manyan alkaryatu kamar yadda Allah yake cewa wa qalu laula nuzila hadha alquran ala karya min alqaryatayn abu saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah fa shine wanda yake ware wanda ya so da falalarsa saboda haka Allah subhanahu wataala shi kadai ne yake ba da falala ga wanda ya so don haka ba su ne za su ware su ce ga wanda ya kamata ya zamanto cewa an ba wa annabta ba Allah subhanahu wataala shine yake bayar da annabta ga wanda ya so kamar yadda Allah yake cewa Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan Allah shine yake zaba daga cikin mutane da kuma cikin mala'iku yake zaɓar waɗanda za su zama manzanninsa sannan Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin suratul an'am Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ne ya san inda yake sanya manzancinsa don haka ba wani bane zai koya wa Allah subhanahu Ta'ala gurin da ya kamata ya zamanto cewa an sa manzanci ko kuma gidan da ya kamata ya aiko manzo daga ciki كما يدعى الله يكتب في سورة آل عمران وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون في إيماني da abin da aka saukarwa muminai sahabbai a farkon rana amma a ƙarshen rana kawai ku kafirci kila su gane cewa addinin nasu ba gaskiya bane su ma su dawo Allah madaukakin sarki yake cewa ai Allah shi ne yake ware rahamarsa ga buga wanda ya wallahu min fadlil azim Allah subhanahu wataala shine ma'abocin falala kuma falalar wacce ke mai girma saboda haka kamar yadda suke cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kar ku imani da kowa sai wanda ya ba addinin قل إن قل إن قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو عند ربكم saboda haka Allah madaukakin sarki yana tabbatar da cewa a wannan ayoyin da kuma ayoyi waɗanda suke ire-iren waɗannan Allah yana sanya falala ne a inda ya so a gurin da ya so saboda haka babu wani wanda ya zamanto cewa zai iya sanya falala sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shi ne maɗaukacin sai manansa manan sa'in ayatul aulun fi hana bi khairin minha aw mithliha alam ala kulli shay'in akwai abin da ake ce masa annasku a ɓangaren ilimin musulunci abin da ake nufi da annasku shine aya ta zo kuma sai Allah subhanahu wataala sai ya goge hukuncin wannan aya ko kuma ya zamanto cewa a goge tilawarta ya zama hukuncin yana nan amma kuma an goge tilawarta wannan shi ake kira annasku kamar yadda malaman usulul fiqh suke cewa shine raqqu kitabin mutaqaddim bi kitabin mutaraqin anhu raqqu kitabin mutaqaddim bi kitabin mutaraqin anhu mana ya zamanto wani lafazi ya zo ko wani hukunci ya zo sai a zo da wani hukunci sai ya gobe shi irin wannan yana da yawa a cikin alkur'ani akwai ayoyin da muke karanta su a cikin alkur'ani amma an daina aiki da su tuntun yanzu misali idan muka je suratul baqara Allah subhanahu wataala yana cewa wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj wannan ayar tana nuna cewa idan mace mijinta ya rasu to za ta yi shekara guda tana idda kaga wannan aya ce tabbatacciya a cikin alkur'ani ana karanta ta amma kuma ba a aiki da ita saboda akwai wata ayar wacce ta goge ta wacce Allah subhanahu ta'ala yake cewa wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara kaga wannan ayar da ta zo take magana akan cewa idan an zo yin idda ta mutuwa za a yi wata hudu ne da kwana goma kaga ita ma aya ce a rubuta a Qur'ani kuma ita ce ake aiki da ita Allah madaukakin sarki a cikin suratul mujadala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza ar rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ya ku waɗanda kuka imani idan kuka haɗu da Annabi sallallahu alaihi wa sallam to in za ku gana da shi to ku dan bada wani abu na sadaka daga baya Allah ya goge wannan ayar a cikin ita surar a ashfaqatum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat sai Allah ya goge sai ce fa idan lam tafalu wa taballahu alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata har zuwa ƙarshen aya kaga wannan yake nuna maka cewa ayoyi ne amma kuma ba a aiki da su irin waɗannan ayoyin waɗanda aka goge su da kuma waɗanda suka goge akwai malaman da suka kai su wajen guda 66 akwai malaman da suka ce sun kai kusan guda shida, waɗanda wasu suna nan a cikin alkur'ani amma ba a aiki da su kamar yadda malamai suka faɗa a kamar yadda malamai suka yi bayani goge ayoyin ƙur'ani ya kasa kaso kusan hudu akwai ayoyin da aka goge hukuncinsu amma tilawarsu tana nan mana ana karanta su a cikin alkur'ani amma kuma ba a aiki da su kamar yanzu misali da Allah wata wataala laifin cewa a cikin suratul bakara wa 'alal ladina yuqinunahu fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladina yuqinunahu fidyatun ta'amu miskin kaga a cikin wannan ayar abin da take nufi shine in ka ga dama yi azumi in ka ga dama kuma ka ciyar haka yake a farkon musulunci to kaga yanzu a wannan wannan ayar an goge ta amma tilawarta tana nan shine da Allah yake cewa faman shahida minkum shahra falyasu duk wannan azumin watan Ramadan ya shigo alhali yana nan da rayuwarsa to ya ba gare shi azumi ina fatan mun fahimci wannan to kaga wannan an goge amma kuma ayar tana nan an goge hukuncin ayar tana nan wannan shine kashi na farko kashi na biyu na goge ayoyi da ake shi ne a goge tilawar amma kuma hukuncin yana nan ya zama ba a karanta ayar amma kuma hukuncin ayar yana nan shi ma wannan yana da misali misalin wannan shi ne a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a shaykhu wa shaykhatu idza zanaya farjumuhum albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim wannan aya a wata sura take na a wata sura suratu ko babu a wata kuku a wata aya a wata sura kuke karanta wannan aya eh babu ita ka haddata ƙura'ani duka to ya za ka gace babu na kama ba na ƙura'ani ba za ka karanta ƙura'ani duka ba balle ka gane haka na'am wannan ayar a teku wa shekatu iza zana ya farduhu malbata na kalan min Allah wallahu azizun hakim kun taɓa karanta ta babu ita ƙura'ani malam kace a wata sura take asalin wannan aya a suratul nur take amma yanzu ka duba qur'anin ka ba ka ba a cikin suratul nur take aka goge karanta ta amma kuma hukuncin ta yana nan ma'anar aya shine ash-shaykhu ash-shaykhu wash-shaykatu idza zanaya mutumin da ya taba aure da wacce ta taba aure in suka yi zina farjumuhum albasta na kalan min Allah fifujefe saboda ya zama hukuma daga Allah subhanahu wata'ala Allah mabuwayi ne kuma mai hikima kamar yadda ya zo a hadisi da Umar yana cewa mun karanta wannan ayar kuma mun kiyaye ta daga bayan aka goge ta amma hukuncin ta yana nan wannan shine kashi na biyu kashi na uku shine ya zamanto cewa a goge hukuncin ayar da kuma tilawar ta duka ya zama babu tilawar babu kuma hukuncin misalin wannan shine kamar hadisin da muslim ya rawaito wanda na aisha take cewa farko da a cikin alkur'ani an saukar da ashirar raba'atin yuharrinna an saukar da cewa sai mutum ya sha nono su goma sannan ne zai haramta ga matar da ya sha nononta ta ce daga baya sai aka zo aka soke wannan ya koma kamsu raba'a kaga wannan ashirar raba'a cikin babu shi a ƙwa'ani la hukuman wala tilawatan ba a karanta shi kuma hukuncin ma an goge shi da ya koma idan mutum ya tsotsi nonon mace sau biyar ta haramta a gare shi ba aure a tsakanin da kuma danginta na kusa da ita ina fatan mun fahimci wannan da haka wannan yana daga cikin abubuwan da an goge hukuncin sannan kuma an goge tilawa akwai hikimomi da yawa da suka sa Allah subhanahu wata'ala yake kawo ayoyi sannan kuma ya zamanto cewa ya kawo wata madadinta kamar yadda Allah yake cewa wannan ayar Manan tasmin ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ba yadda za a ya zamanto cewa mun goge wata aya ko mu mantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ita face sai mun kawo wacce ta fita wani lokacin Allah subhanahu wataala yana iya goge aya ya kawo wata saboda canjin zamani kaga abin da musulunci ya ya sauka ne stages ya sauka ne hawa hawa mataki mataki yanzu misali kaga da da farko an halatta mutane shan giya saboda raunin imaninsu ba su daɗe a da shiga musulunci ba aka halatta musu shan giya tare da cewa an nuna musu baranta shi ne ya fi kamar yadda Allah yake cewa a suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir qul ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas sai ce wa ismuhuma akbaru min ima suna tambayar ka game da shan giya menene hukuncin ta me hukuncin caca ka gaya musu akwai amfani a ciki amma zunubin da yake ciki ya fi amfani da yake ciki daga baya a suratun yi sai Allah subhanahu wataala sai ya zo sai ya haramta musu shan giya a lokacin da sallah ta kusa saboda sun fara tabbatuwa a imani la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kada ku kusanci sallah alhalin kuna shan giya daga baya sai Allah subhanahu wataala ya haramta shan giya gaba ɗaya a suratul ma'ida ya ayyuhan na amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun dan haka yanayin zamani da yanayin mutane yasa ake haramta abubuwa by stages ya zamanto abu da halal ne daga baya sai a zo sai a haramta shi wannan shine dalilin da yasa kaga misali kamar yadda nana aisha take cewa a haramta zina ta shi daya ba inda Allah ya haramta zina da shan giya ta daya da sun ce ba za su daina ba don haka yana daga cikin hikimomi da kuma dalilai waɗanda suka ake goge aya a kawo wata shine saboda canzawar zamani sannan daga ciki shine kamar yadda malamai suka faɗa shine domin a jarrabu bayi don Allah subhanahu wata'ala ya jarrabu bayi ta yadda idan ya zamanto wannan abin da aka saukar idan an sa mutane ne da mai sauƙi ya zama an to an ba su wani abu mai wahala to a nan gurin sai Allah subhanahu wata'ala sai ya ga ya su haƙuri ko kuma ba za su yi haƙuri ba idan kuma daga mai wahala ne aka koma da su zuwa mai sauƙi shin za su goge wa Allah ko ba za su goge masa ba yanzu da a farkon musulunci kawai azumin ashura ne waje mana azumi ɗaya ake yi a shekara daga baya aka wajarta azumin wata ramadan wanda yake na wata guda cir kaga wasu azumin wata guda ya fi na kwana ɗaya wahala to kaga idan bayi suka zo a nan gurin kaga ittilahi ne sai su gode wa Allah subhanahu wataala sannan kuma su yi haƙuri game da talaucin da ya dora musu kaga yanzu idan ka kalla za ka ga cewa akwai waɗanda ba sa yin azumin yanzu a tunis musulmai haka ta fito suna shan ruwa da azumi saboda suna tunanin sun samu yanci dole ne kowa a ba shi yancinsa na abin da ya kamata na yadda zai zamanto cewa yana yin abin da ya ga dama yana da kifan da zai yi abin da ya ga dama wanda kuma kawai yanci ne na shidanu tunda da ba wani yanci fiye da ya zamanto kashin fada rayuwar ka ta dindindin wato rayuwar lahira kaga saboda sirrin da yake cikin azumi da kuma ba kowa ba ne yake yin azumi yadda ya kamata shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin hadisul kudusi as-sawmu wa ana ajibi azumi na wane kuma ni ne nake yin kakayya da shi ina fatan mun gane wannan dan haka Allah subhanahu wata'ala yakan yi haka akwai matsaloli waɗanda suke da alaƙa da wannan babin annabi daga cikin matsalolin da suke da alaƙa da annab shi ne wani lokacin Allah subhanahu ta'ala yana iya goge abu tun kafin ma a aikata shi mana Allah ya umarni da abu kafin a aikata abin sai Allah subhanahu ta'ala sai ya goge abu akwai misalai da yawa akan wannan daga cikin misalan wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Isra'il da Mi'raj salloli nawa Allah ya fara baki na salloli nawa salloli hamsin kaga daga baya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sama ta nawa suka haɗu da annabi musa a sama ta nawa ne na a sama ta nawa suka haɗu da annabi musa a sama ta shida shi ne annabi musa ya ce mai gaskiya ka koma mutanenka ba su iya waɗannan sallolin ba saboda banu isra'ila waɗanda ne mu'amala da su sun fi mutanen ƙarfi kuma ba za su iya jura wannan ba balle mutanen ya je ya koma Allah maɗaukakin sarki ya rage wannan sallar ta dawo a ya rage sallar ta dawo nawa ta dawo arba'in haka haka aka yi ta ragewa ta dajiya kaga ma shi ne da aka wajabta salloli guda a guda hamsin kaga an soke su kafin a yi su hakanan lokacin da annabi ibrahim ya mafarki yana yanka ɗan shi kaga da ya zo ya ce da ɗan shi kawai ya shirya zai yanka shi ya bunayya inni a rafin manami ni azbahu saboda su dama mafarkin annabawa gaskiya ne duk lokacin da annabi ya mafarki to kawai kamar ya ga abin ne a fili saboda haka kaga sai da ya zo zai yanka shi kamar yadda Allah ya faɗa kalamma aslama wa tallahu lil kibir sai da ya zo ya kwantar da shi zai yanka shi sai Allah subhanahu wataala ya kira shi ya ibrahim qad saddaqta ru'ya ya kai ibrahim tabbas ka gaskata mafarkin da ta gani saboda haka Allah ya fanshe shi da wani abun yanka kaga anan gurin abin da ya tabbata anan gurin shine Allah ya yi umarni da abu kuma ya goge abin tun kafin ya zamanto cewa abin ya tabbata shi annas kamar yadda malamai suka faɗa akwai abubuwa guda biyu na farko akwai abubuwan da suke na al'ummomin da suka gabata ne mu kuma yanzu aka goge shi a cikin shari'ar mu wasu abubuwan kuma a cikin shari'ar mu suke aka zo aka goge su kamar yanzu misali annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya nuna a cikin wani hadisi duk da ba da tabbacin ingancin sa amma ibnu kasir ya kawo a al'ummomin da suka gabata da idan mutum ya yi zini to ke gari kawai zai ga an rubuta a kofar gidansa cewa ya aikata zina kuma ga kafarar zina ko da ya yi kafarar ko kowa ya san ya yi sannan akwai shari'o'i na annabawan da suka gabata wanda mu yanzu ba ma aiki da su kaga yanzu mutane annabi adam saboda ƙarancin mutane a zamanin annabi adam to kawai a zamaninsa kamar yadda wasu malaman suka faɗa matar ta hawa a dukkan da za ta haihu takan haifi namiji da mace ne to sai a ɗau macen wannan cikin sai a haɗa ta da namijin wancan cikin a haka aka dinga yin aure kaga shaƙiƙai ne suke a wurin suna sama mu kaga a shari'a a haramun ne annabi Yaƙo a zamaninsa ya halatta ka auri ɗan uwa guda biyu a zamanin annabi yaqub ya halatta ka auri ɗan uwa guda biyu mana matan da suke ciki ɗaya ya halatta ka haɗa su a matsayin zamantakewa aure amma mu a shari'a mu bai halatta ba ala kulli hal Allah subhanahu ta'ala yana kawo ayoyi ne ya goge su ba don wani abu illa saboda hikima wacce take mai girma kamar yadda malamai suka faɗa ana goge hukunce-hukunce ne amma labarai ba a goge su ba yadda za Allah ya faɗi cewa akwai wani abu da ya faru a zamanin annabi Nuhu kuma daga baya zuwa ce wannan abin da ya faru a zamanin annabi Nuhu an goge shi yanzu babu shi ko kuma ba a yi shi ba babu yadda za a iya zamanto cewa an faɗi wannan dole sai ya zamanto cewa in dai labari ne ba a taɓa goge shi yana nan a yadda Allah yake cewa ma nan safmin ayatin aunin siya duk lokacin da ya zamanto muka goge wata aya aunin siha ko kuma muka mantar da kai ita na bi khairin minha aw mithliha za mu zo da mafi alkhairanta ko kuma mu zo da kwatankwacinta alam ta'alam ala kulli shay'in kadir. yanzu ka san Allah yana da iko akan komai ba a hadisan nan, sallallahu alaihi wa sallam ma ana iya samun nas annabi ya faɗa abu sai ya zo kuma sai ya goge wannan abu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana mutane ziyarar kabari daga baya kuma ya umarni kamar yadda yake cewa kuntu nahaitukum an ziyarati al-quburi fazuruha fa innaha tudhkiru al-akhirah da na hana ku ziyarar kabari amma yanzu na umarce ku da ziyarar kabari domin ziyarar kabari yana tunawa mutane lahira annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wajabta cewa duk sanna mutum ya ci abincin da aka dafa to mutum sai ya saki alwala amma daga baya kamar yadda jabir ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna babu bukatar haka kana akhiru amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma massatun nar abu na ƙarshe daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine in mutum ya ci abincin da wuta ta taba shine ba dole bane sai ya zamanto cewa ya sake alwala akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbansa cewa in dai suka yi layya to kar su ajiye abin da suka yi layya da shi sama da kwana uku daga baya ya bar abin ya zama firi kamar yadda yake cewa kuntu nahaitukum min ajli dabba dafa daffat ilaykum dama na hana ku ne ba don wani abu illa saboda wasu mutane waɗanda suka zo wajen mana wasu baki ne aka yi Ko don kar mutane tsirowa sai a nan sassalam ya ce kar wanda ya ajiye naman laye saboda kwana uku saboda kwana uku saboda a samu damar da za a rabar da su don a samu damar da za a rabar da wannan naman layyar don haka a hadita annabi sallallahu alaihi wasallam ana yawan samun abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa daga baya kuma sai ya na sifinta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya sha ruwa a tsaye to ya aman shi daga baya kuma an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin fitsari a tsaye amma an samu ya taba zuwa wani juji na wasu mutane sai ya yi fitsari a tsaye wannan ya nuna yin fitsari a tsaye ba haramun ba sai Allah yake cewa alam ta'lam أن الله mulku samawati wal ardh وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله سبحانه وتعالى يكتشوى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض yanzu baka sani ba Allah shine yake da mulkin sammai shine yake da mulkin ƙasai duk wani abu ya ka gani a duniya na Allah ne wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani wanda zai taimake ku ba ku da wani wanda zai jibinci al'amarin ku idan Allah subhanahu wata'ala ya rabu da kamar yadda Allah yake cewa a suratul al-imran in yansurkumullahu fala ghaliba lakum idan Allah subhanahu wata'ala ya taimake ku fala ghaliba lakum babu wanda zai rinjaye ku wa in yakhzulkum idan Allah ya tabar da ku faman zallazi yansurukum min ba'd ba wani wanda zai iya taimakon ku bayan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah madaukakin sarki shine wanda yake taimako Allah madaukakin sarki shine wanda ya zamanto cewa yana datar da bawan shi Allah madaukakin sarki shine ya kare annabi Yunus lokacin da ya shiga cikin cikin kifi yanzu ka dubi irin cikin kifi yadda yake da zafi amma annabi Yunus ya shiga ciki ya kuma fito lafiya annabi yusufa lokacin da hassana ta shiga tsakaninsa da yan uwanshi suka ɗauke suka jefa shi a cikin rijiya wacce babu ruwa amma Allah subhanahu wataala ya fito da shi kuma ya zama da shi sarki annabi Musa ya shiga cikin ruwa Allah ya kaddara mahaifiyarsa ta jefa shi a cikin akwati a cikin ruwa amma saboda Allah yana tare da shi Allah ya kare shi bai halaka da shi ba amma fir'auna da ƙarfinsa da girman shi ya shiga irin wannan ruwan kuma Allah ya halaka da shi to in dai Allah subhanahu wataala bai taimake ka ba to babu wanda zai iya taimakon ka kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah subhanahu wataala zai isan masa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta gurin da ya yi zato ba saboda haka duk mutumin da ya dogara ga Allah Allah zai taimake shi ka duba yadda Allah maɗaukacin sarki yake azurta dabbobi irin tururuwa da kwari amma dukkansu Allah subhanahu wataala yana azurta su yana dubantar lamuransu lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimatan wa taruhu bi tsanin inda ce kuna dogaro ga Allah cikakken dogaro to da Allah subhanahu ta'ala ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu ta gudu himasan wa wata ruhu tsanan za su yammatu babu komai a cikinsu wa wata ruhu tsanan amma kuma idan yamma ta yi sai su zama sun koshi mana za su waye gari ba komai a cikinsu amma in suka yammatu sai su zamanto cewa a koshe kamar yadda manazarta suka faɗa su tsuntsaye ba ta ajiye abincin gobe irin mazhabar su ɗaya da abu zarar gifari kawai iya abincin yau shi suke samu amma abincin gobe ba sa tunaninsa kuma ba sa ajiye shi wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda za su nuna mana ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma girmansa kamar yadda yake cewa wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha wa ya'lamu مستقرها هو مستودع لا يكفي أم تريدون أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana sahabban annabi yawan tambayoyi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi na tara wanda nawawi ya kawo a cikin littafin sa arba'un hadis innama ahlaka allazina min qablikum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kasratu masailihim wa ihtilafuhum ala anbiya'ihim abin da ya halakar da waɗanda suka zo gabaninku to shine yawan tambayoyinsu da saba wa annabawa ba a san yawan tambaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a'azamul muslimina jurman man sa'ala an mas'alatin lam tuqram lil muslimina fa hurima min ajli mas'alati wanda yafi girman laifi a cikin musulmai shine wanda yayi tambaya akan wani abu wanda wannan abin ba a haramta ba amma saboda tambayar shi aka yi wannan haramta. annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake cewa a cikin hadisi inna allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala tantahiquha wa sakata an ashya'a rahmatan bikum min ghairi nisyan fala tabhasu anha Allah ya farlanta farillai dan haka da ku tozarta Allah ya sanya haddoji kada ku keta su Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shiru game da wasu abubuwa ba don wani abu ba illa saboda rahama gare ku ba don ya manta ba kada ku yi bincike a kansu kar ku yi bincike a kansu ina fatan mun fahimta don haka wannan yake nuna maka cewa inan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an hana tambayoyi guda ce na farko yawan tambaya akan hukunce-hukunce na biyu su'alit annu, mana irin tambaya ta ƙure kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratul baqara inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira sai ce ne wala tusalu an ashabin jahim mu mun aiko ka ne ka zama manzo ka zamanto kuma mai gargaɗi, sannan kuma mai bishara amma kar a dinga tambayar ka game da labarin ɗan wuta ala kulli hal saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya shiru a kan shi ba shari'a ba ne to da haka shi yasa ba a san yawan tambaya wasu daga cikin malamai suna cewa ya ishe a annabi sallallahu alaihi wa ɗaukaka alƙur'ani tambayoyi bakwai kawai ya kawo sahabban annabi sun yi wa annabi duk da cewa a cikin hadisai akwai wasu abubuwan da ya zamanto cewa an tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam su amma suke cewa tambayoyi ne kawai guda bakwai yas'alunaka anil khamri wal maisir wa yas'alunaka ma la yunfiqun wa yas'alunaka anil mahid guda bakwai ne kamar yadda wasu malaman suka faɗa ala kulli hal sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam sukan ji nauyi su wa annabi tambaya saboda Allah ya hana su yawan tambaya sukan yi fata ma wani balaraban ƙauye ya zo dan ya tambayi wani abin da ba san shi ba Allah yana cewa ya ayyuhan ladina amanu la tasalu an asya'a in tubda lakum tas'uku ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya kada ku dinga tambayar abubuwan da in an tambu an ba ku labarin za su bakanta muku rai wani mutum ya zo ya tambaya nan sallallahu alaihi ya ce ina babana yake baban shi ya mutu sai ce ina babana yi sai annabi ya ce babanka yana wuta kaga irin wannan tambaya ba ta da amfani ala kulli hal bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya alatta mutum ya tambayi duk abin da ya shige masa duhu na addini in dai ba tambayar ta'annuki ba ce tambayar ta'annuki shine ka kura malamin akwai waɗanda za a ga suna haɗa malamai faɗa ya je majalisin tafsirin misalin misali ya je majalisin tafsirin shek yakubu musa Hassan Katsina ya tambaye shi wata matsala ya ba shi amsa sai ya zo wannan majalisin na Bilal bin raba sai ya sake yin irin wannan tambayar ba don komai ba illa saboda ko zai a mu ya bambanta wannan yana daga cikin su'alin ta'annu in dai mutum ba ya yi ba ne domin ya zamanto cewa wani amfani na musamman wani ma zai yi ne don ya ya rubutu a facebook ko kuma ya yi rubutu a whatsapp saboda ya ce gashi nan malaman ma ra'ayyukan tana ci karo da juna wadanda yana daga cikin su'alu ta'annu ko kuma ya zama to ka tambayi malami tambayar da kai ka san bai san ta kawai ba don wani abu illa saboda ya zama to cewa ka kunya tashi ko kuma na kasunsa ya zama to cewa ya fito a shi ne. wannan yana daga cikin abubuwan da ake kiransa su'alu at-ta'annu Allah madaukakin sarki a nan gurin yake cewa am turiduna an tas'alu rasulakum ya ku waɗanda kuka yi imani kuna so ne ku dinga tambaya annabinku kama su ila Musa min qabl kamar yadda banu Isra'ila suka dinga tambaya annabi Musa suka dinga masa tambayoyi na gajiyawa daga cikin tambayoyin da suka masa suka ce lan nu'mina laka hatta na Allah jahara ba za mu taɓa yin imani da kai ba sai mun ga Allah ido da ido kaga wannan haramun ne Allah yake to man ya tabaddal kufra bil iman duk wanda ya ajiye imani ya yi amfani da kafirci to fa kad zalla tawa asali to tabbas ya bata hanya wasu take da wanda kake na ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم عند الله إن الله بما تعملون بصير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم wasu da daga cikin ahalin kitabi yahudu da nasara suna fatan ku koma iya zamanto cewa kun zama kafirai ba ku imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba hatta da min indi a kuke suna yin haka ne saboda tsananin hassada, kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa wannan ayar ta sauka ne akan koyayye bin asbab irin yadda yake yin hassada, bai so aka samu manzo daga cikin yahudawa ba bai so aka samu manzo daga cikin larabawa ba sun so duk manzannin da za a samu su zamanto daga cikin yahudu ne ko kuma nasara wannan din yana daga cikin hassada saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa min ba'di ma tabayyana lahum al-haq duk da cewa kuma gaskiya ta riga ta bayyana gare su saboda a cikin attaura da injila Allah subhanahu wataala ya riga ya siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura da kuma injila kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a suratul a'raf alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya sai ce allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil yana nan a rubuce a wajen sa a taura da injila har su kofin sa an fada kai har garin ma da zai zo an fada saboda idan ka karanta kissar salmanin Farisi daga cikin sufofin nan sallallahu alaihi wasallam da aka faɗa an ce zai zo a garin da yake akwai da da yawa wannan yasa salmanin al-Farisi ya dinga yawo ya dinga yawo saboda yana neman inda zai samu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da ya sha wahala a ƙarshe sai da ya rabu da mahaifinsa ya to cewa ya zama bawa wannan yana daga cikin dalilan da ya sa ya zama bawa amma asalinsa babansa ma mai kuɗin gaske ne ba ma dutse ne suna bautar wuta saboda a ƙarshe dai Allah madaukakin sarki ya kaddara har ya gano madina to amma duk da haka ba sa yin imani Allah madaukakin sarki yana cewa suratul baqara walan tarda an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum da yahudu da nasara ba za su taba bin abin da ka zo da shi ba hatta tattabi'a millatahum sai ba idan ka ba addinin su amma in dai baka ba addinin su ba to ba su taba yadda da kai ba da haka a nan gurin Allah subhanahu wata'ala yake nuna cewa su in dai yahudu da nasara ne kana tare da su to suna nan akan bakansu ba za su taɓa yadda da abin da ka faɗa ba kai su sun so ma ka rabu da asinin ka waddu lau tudhinu wa yudhinun mana suna so ka ɗan sassauta kai ƙasa ka bar wasu abubuwa na addinin ka su ma su ƙasa waddu lau tafkuruna kama ka faru fata kununa, fatakununa sun so ku kafirce kamar yadda suka kafirce kununa, sawa'a sai ku zamanto kun yi daidai Allah madaukakin sarki ya ce fa'afu wasfu hatta ya'ti Allah bi amri ku yi afwa kuma ku yi rangwami hatta ya'ti Allah bi amri har Allah subhanahu wataala ya zo da al'amaransa ma'ana abinda ake nufi da al'amari a nan gurin shine har Allah ya yi muku umarni da ku yaƙe su har ya zamanto cewa za ku iya yaƙar su inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala me iko ne akan komai da komai ba wani abu da Allah subhanahu wataala ya fi karfinsa kamar yadda Allah yake cewa a suratul an'am wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu yadda za a yi wani ganye ya faɗi face sai Allah madaukakin sarki ya san da shi ya kuma san da faɗuwarsa wala habbatin في ظلمات ardi ولا raqbin wala يابس إلا في كتاب مبين ko ɗanye ne ko busasshe ne to ba zai taɓa yiwuwa ya zamanto ya yi wani taharuki ko ya motsa ba a sai na lauhul mafus ma farraɗina fil kitabi min shai saboda haka Allah subhanahu ta'ala hatta kun tururuwa yana shi. komai Allah subhanahu wataala mai iko ne a kansa kuma shi ne yake juya dukkan lamura guda ɗaya wannan yana daga cikin dalilan da suka sa Allah Maɗaukacin sarki baya yin bacci saboda Allah Maɗaukacin sarki inda zai yi bacci to da zai zamanto cewa gaba ɗaya duniya ta koma tana tangal-tangal ba za ma ta iya zama ba faɗuwa zafi inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd Allah subhanahu wa ta'ala yana rike sama da ƙasa an ta zula ta yadda babu yadda za a yi sama da ƙasa ya zamanto cewa ta zamanto cewa ta goce saboda inda za ta zamanto cewa ta goce to ba wanda zai iya rike ta saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna girman Allah subhanahu ta'ala da kuma mahimmancin Allah subhanahu ta'ala da yadda Allah maɗaukakin sarki ya zamanto cewa yana kulawa da rayuwar bayi yadda ya kamata Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa aqimus salata wa Allah madaukakin sarki yake cewa kuma ku tsayar da sallah ku ba da zakka kamar yadda kuka sani idan kuka kalla alkur'ani mai girma za ku ga a lokuta da yawa Allah maɗaukakin sarki idan zai yi magana a kan sallah baya cewa ku yi sallah sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqimus salata sai dai ya ce ku tsayar da sallah amma ba zai ce ku yi sallah ba menene dalilin da ya sa haka saboda kasancewar akwai bambanci mai yawan gaske tsakanin yin sallah da kuma tsayar da sallah kamar yadda malamai suke faɗa shine idan aka ce tsayar da sallah to ya kunshi abubuwa guda biyu akwai tsayar da sallah a fili akwai kuma tsayar da sallah a zuciya abin da ake nufi da tsayar da sallah a fili shine mutum ya zamanto yi sallah da rukunanta ya yi sallah da sharɗanta ya kuma yi farallai da sunnoni waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni ko kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zamanto cewa ya yi umarni a hadisai waɗanda suke tabbatattu wannan ya sa lokacin da wani mutum ya zo ya sallah a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ka je kai talla saboda kai ba kai talla ba daga baya mutumin nan ya ƙara zuwa yayin salla annabi ya ce masa ka je kai talla saboda kai baka yi talla ba karshe mutumin nan ya ce ba abin da ya iya in ba irin wannan sallah ba annabi ya koya masa wannan shi ake kira ikama zahira akwai abin da ake kira ikama batina shine ya zamanto mutum in yana yin sallah yana hankaltar abin da yake faɗa a cikin sallarsa kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum yana sallah babu abin da yake hankalta a sallarsa sai abin da ya zamanto ya hankalta akwai wanda a sallarsa ba abin da zai samu sai ɗaya bisa tara akwai wanda zai samu ɗaya bisa goma akwai wanda zai samu ɗaya bisa shida ba abin da za ka samu a sallarka sai abin da ka hankalta kamar yadda ya zo a cikin hadisi duk mutumin da ya zamanto ya yi sallah lam yi haddis fi hanafsu mana lokacin da ya sallar kwata-kwata bai yi zancen zuci ba a cikin sallah akwai lada mai girman gaske saboda akwai wahalar gaske mutum ya zamanto cewa ya yi sallah amma kuma bai yi zancen zuci a cikin wannan sallar ba wannan yasa za ka ga galibi shedan yana zuwa wa mutum ne idan ya fara sallah kamar yadda wani mutum ya zo wajen abu hanifa yake cewa da abu hanifa ya manta inda kudinsa yake ya manta inda kudinsa yake sai abu hanifa yake masa ya je ya tsayar da sallah yana fara sallah kawai sai shedan ya tuna masa inda sallar ta take inda inda kudin sai saboda haka wannan yake nuna mana cewa lallai duk mutumin da yake sallah baya tunanin komai to wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana girman sallah da kuma cewa mutum yana ba wa sallar muhimmanci kamar yadda muka faɗa a ayar da ta gabata akwai wani mutum wanda ake ce mata majnunu laila shi majnunu laila duk waɗanda suke karanta adabul arabi sun san majnunu laila wanda wani mutum ne wanda ya so wata mace wacce ake kira laila akwai wani lokaci da ya zamanto cewa ya ga karan budurwarshi saboda haka sai ya bi shi da gudu bayan ya dawo wasu masallata sai suke cewa jiya da za ka wuce ka tsallaka mana sallah sai yake cewa ƙarya kuke yi ban tsallaka muku sallah ba sai suka ce tabbas ka tsallaka mana sallah sai ya ce to ya aka kuka gani ya ce ni yanzu karen budurwata na gani ba wanda na gani a gabana in ban da karen to ku ya aka kuna gaban Allah subhanahu wata'ala har kuka iya gani na kawai ku je ku sake sallah saboda ba ku yi sallah ba saboda inda kuna girmama Allah subhanahu wata'ala to babu yadda za a yi ku iya kallona. shi yasa Allah yake cewa wa inna hala kabiratun illa alal khashi ita sallah tana da girma tana da kuma nauyi in ba ga waɗanda suke da tsoron Allah subhanahu wataala ba dan haka yana da kyau ya zamanto idan mutum zai yi sallah to yayi kokari ya zamanto yana hankaltar abinda yake Allah yake cewa wa atu zakata kuma suka ba da zakka ba da zakka shine mutum ya zamanto cewa idan ya tara kuɗi kuɗin nan kuma suka shekara suka kai nisabi wanda wannan nisabin a yanzu ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari da saba'in da biyar da tamanin da biyar a haka yake yawo a kwanakin nan yana yawo daga miliyan ɗaya da dubu ɗari da saba'in da biyar wani lokacin yakan kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu idan dai mutum ya zamanto cewa ya tara waɗannan kuɗin kuma kuɗin suka kai tsawon shekara guda to zai fitar musu da zakka wanda wannan zakkar kamar yadda malamai suka faɗa za ka fitar da ɗaya bisa arba'in ne mana yanzu idan kana da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu to kaga idan ka tashi za ka fitar da zakka za ka fitar da dubu talatin da biyu da ɗari biyar saboda kaga duk miliyan ɗaya za ka fitar mata da dubu ashirin da biyar dubu ɗari biyun kuma kaga za ka fitar mata da ah, kaga dubu ɗari biyu ya kama kenan za ka fitar mata da dubu biyar saboda haka in an haɗa dubu talatin zai kama miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu zakarta shi ne dubu talatin kuma za ka ba da zakar nan ne kamar yadda muka taɓa ambatawa ga ɗaya daga cikin mutum da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana su a cikin suratul tauba da sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ɗaya daga cikin mutum takwas na farko akwai fakirai akwai miskinai akwai kuma waɗanda ake fatan su shiga musulunci sannan kuma akwai waɗanda suka yi aiki a kan zakar sai na biyar waɗanda ya zamanto cewa ana mun su bashi sannan kuma akwai kuma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara aka ɗora musu fansa suna buƙatar su biya wannan fansar domin su zama 'ya'ya sannan kuma sai waɗanda suke ‘yan tafarki da kuma waɗanda suka fita yaƙin ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala in mutum ya fitar da zakka to wannan zakka za ta tsarkake shi kamar yadda Allah yake cewa a ta tauba su min hero sadaqatan wasu zaki yin biha ka karɓa daga cikin zuciyarsu abin da zai tsarkake su duk mutumin da yake fitar da zakka Allah subhanahu wataala zai kwarara mata alkhairi a cikin dukiyarsa wa ma naqasa malun min sadaqa dukiya bata taɓa samun tawaya ba a lokacin da ake fitar da jaka? Allah yake cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka gabatar wa kawunan ku na aikin alkhairi ne to Allah subhanahu wataala zai ajiye muku wannan aikin za ku same shi a wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah yake cewa a ayoyi biyu na karshen idza zulzilatil ardu yake cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk mutumin da ya aikata aikin alkhairi ko da kwatankwacin bayan zarra ne to zai same shi wa man ya amala misqala zarratin sharran yara duk abin da mutum ya aikata na sharri ko yaya yake to tabbas zai same shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a suratu ka ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mutum ba zai faɗi wani magana ba face a tare da shi akwai wani mala'ika wanda yake raqibun ne ma'ana yana rubuta duk abin da ya kasance yana aikatawa a ne koyaushe kuma yana nan yana tare da shi Allah yake cewa inna Allah bima ta'maluna basir Allah subhanahu wataala yana ganin dukkan abin da kuke aikatawa saboda haka duk abin da kafirai za su yi muku hasada da kuma kin abin da Allah subhanahu wataala ya saukar muku to ku sani cewa Allah madaukakin sarki yana ganin wannan abin da yake faruwa kuma Allah subhanahu wataala zai saka wa kowa da aikinsa kamar yadda al'allama Abdurrahman bin Nasir Sa'di wanda ya rasu a shekara ta 1000 1376 yake duk wata aya ta alkur'ani da ta zo to Allah subhanahu wa ta'ala yana cike ta ne da sunan da ya dace da ita wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ya san haka wannan yasa akwai wani lokaci da wani mutum ya zo yana karatu sai ya karanta wannan ayar wasari wasariq fa tuqatta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah inna Allah ghafurur rahim haka ya karanta mana da barawo da barauniya a yanke musu hannu ya zamanto ukuba ne daga Allah subhanahu Ta'ala, Allah ne gafara ne wani balaraban kauye yana ji ce ka dan sake karanta wannan ayar saboda ina ganin ba haka fuska ba bai haddace ayar ba saboda haka mutumin sai ya sake karantawa والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما na نكالا min Allah wallahu azizun hakim sai ce eh yanzu ayat ta yi saboda inda Allah ga gafurur rahim ne a nan gurin to da bai yanke hannun barawo ba wannan yana daga cikin dalilan da yasa Allah ya rufe wannan ayat da waɗannan sunaye masu girma don ka san duk wata cutar da wani zai maka to Allah yana gani sannan duk aikin da kai na alkhairi na sharri ne ko na alkhairi to Allah subhanahu wataala yana rubutawa kuma zai yi kakanya a kansa Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake so idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi daga da'awar yahudawa da suke cewa ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba yahude kamar yadda nasara suke cewa ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba nasari Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta wannan majalisi ne albarka da ziyarar babanmu kuma malaminmu shugaban idaratul bid'a wai kamatu sunna shugaban izalatul bid'a wai kamata sunna na wannan jiha ta Katsina Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina wanda kuma shine daraktan da'awa na kungiyar izalatul bid'a wai kamata sunna ta jama'ar izalatul bid'a wai kamata sunna ta kasa baki daya sannan kuma yana daga cikin kwamitin amintattu waɗanda aka yi wa ƙungiyar izalatul bid'a wai kamata sunna rajista a wannan a ƙasa tamu ne albarka muna farin ciki da wannan ziyara tashi za mu fatan ya sanya albarka a wannan ziyara da ya kawo wa ɗan shi kuma ɗalibin Allah ya saka wa da alkai Thank you, ya gurin